Masu saurare barkamu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na lafiya jari ce daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. A cikin shirin na yau za mu yi tattake ne zuwa jamhuriyar Nijar. domin yin dubi a game da siyasar kiwon lafiyar jarirai da kuma matan da aka yi wa tiyata a lokacin haihuwa sai a biyo mu domin jin cikakken shirin tare da ni zainab ibrahim madalla kamar dai yadda aka ji a matashiyar shirin a yau za mu nufi jamhuriyar Nijar ne domin yin dubi a game da siyasar kula da ƙananan yara da kuma matan da ake yi wa tiyata a lokacin da suka je haihuwa. Abdulkarim Ibrahim Shikal ya ziyarci babban asibitin haihuwa da ake kira ta Isaka Guzubi da ke birnin Yamai inda ya zanta da shugaban asibitin Lawali Ali wanda da farko ya fara gabatar da wannan asibitin kamar haka. maternity isa gazobi ita dai kama likita ce ta karɓa haihuwa kamar yadda ka ce wadda ita ce babbai a cikin nijar kuma wannan akwai likitoci wajen shida da da shida akwai mayya-mayyan likitoci medicine kama gynecologue obstetricien cikinsu akwai masu kwantar da mutum su su sa shi kwana a yi aiki akwai pediatr akwai ma pediatr musamman masu kula da yara wanda aka haihuwa wanda aka karɓa haihuwarsu a wannan lokaci akwai kuma mutane masu aiki cikin laboratoire kai duka dai likitoci kamar wanda ka sani wanda ya kamata a samu wajen kula da lahiyar yara 'yan jarirai da uwayensu to gaskiya akwai suna wannan shi ke ba mutane dama yana cikin dalilai wanda ke kawo mutane daga nesa sun gaggauto sun rugo sun zo nan wata 'yan matsala ta samu wani dalili na biyu shine ke kawo wanda ke kawo mutane nan wurin shine dai kamar har yanzu akwai wannan siyasa wadda shi president isuhu muhammadu ya ba ta ƙarfi kwarai wadda shi wanda ya zo likitan nan ya mace ce ko yaro ne aka karba ko na aka yi shi ba lahiya to ba ya ba da kodala To kowane rukuni na jama'a ne suka cancanci cin moriyar wannan shiri na bayar da kulawa da kuma magani kyauta a wannan asibiti? Ga abin da Lawali Ali ke cewa. Yaro ƙarami wanda bai wuce shekara biyar ba, bai kamata ba in yazo likita a ba da a biya abin da za a mashi. Ko bai kamata ba a bashi takardar sai magani. Mu likitoci mu ta kamata mu bashi. Kenan gwamnati ke ɗaukar wannan ɗawainiyar. Akwai mata wanda ake ma aiki wanda ake ma tiyata wanda ake ma cesarean su ma wannan duk wayne su har sai sun warke mu ta kamata mu ɗauke su mu ba su magani a yi wannan aiki ba tare da sun biya dala ba kenan kun ga shi talaka bai biya ba amma gwamnati shi za ya biya mahi yawancin lokaci sai wani lokaci kamar kowace wani ƙarshen wata sai mu tattara takardu mu aika minisar ɗin sante a aika gidan kuɗi a biya mu akwai kuma mata wanda ke da ciwon kansar su ma kamar ko ciwon kansar na nono ko na mahawa wannan su ma muna ɗauka sunan ko da yake yanzu abin namu ya rage in ba kamar aiki ba ne za a mata kamar wancan magani da ake bada na chemotherapy yanzu centre de lutte contre le cancer na wanda makwabtanmu ne su suke kula da wannan amma mu muna kula da kama tiyata wannan da ake masu koko an ce operation zan ga da likitoci ba dan kudi suke ba ba dan kudi suke ba ha ba dan budar yabo ba ha To bayan waɗannan bayanai da shugaban asibitin haihuwa na Martani ta Isaka Gazubi, Lawali Aliyayi, sai Abdulkarim Ibrahim Shikal ya wuce zuwa sashen da ke kula da ƙananan yara a wannan asibiti. Da farko ya fara zantawa ne da likitocin da ke kula da wannan sashe. So, sunana Dr. Hawwa, hayya Hawwa. Nan wani sashe muke kenan? nan kuna sashen da ake amso yara yara kuma yara mm, sabi aihuwa jarirai duk da jarirai ne muke kula da su a nan wurin duk da kusan maternity akwai wurin uwaye inda uwaye sun aihu kuma akwai inda ake kawo yara inda ake kula service ne wani toloshi inda ake kula da yara sabin aihuwa da a samu a kula da su kahin uwayen da aka aiki su tashi su kula da 'ya'yansu sashen da biyu shi kuma inda muke rike yara da waɗanda ba su lahiya wata rana kusa ana yin sai da amma yara yana zuwa bai da lahiya ko ko yaran da aka aikwa can wani cikin gari wani wuri yana ana iya turo shi in can sun gani yana da matsala ana turo shi nan don saboda su ka a kawo shi nan da a su kinan di yaran da ke da matsala ba su da lahiya kuma akwai sashen da muke rike su mu diba su in sun yi dama sai mu maido shi wanga sashen waje bari mu ɗauki misali anan akwai yaro kusan na wajen shirai kina a wannan wuri yanzu nan da yaran da ke gare mu yaro talatin da uku ke da ko cikin nan ga ma list din nan talatin da uku nake gare mu cikin nan yaran waɗanda ba su da lahiya da muke kula da su suna nan sai dai uwayen su zo su ba da nono ko akwai wata matsala ko mu yi hira tare da uwayen yaro talatin da shida ke da kuma kamar akwai lokacin da adadin su kan fi haka ko kuwa akwai lokacin da suke yin gwagwata akwai lokacin da muke samu har saba'in tunda da malaman dai yaro ishirin da biyar da ya kamata mu ɗauka wurin amma akwai lokacin da in sun yawa suna samun har saba'in da ba mun samu akwai lokacin ka samu har yaro saba'in cikin sal kenan wata rana muna samu sai dai haka nan matsa haka nan a matsa a musu wuri akwai lokacin da amma kamar an san ɗaukar ɗawainiyar yaro kiwon lafiya abu ne mai tsada iyaye suna da kuɗin da suke biyan ɗaukar nauyin 'ya'yansu a wannan wurin nan da ya uwa da in ta zo ta kawo ɗin ta ba ta da kudula har yaron ya zo a mishi magani har ya fita dalla ta ba ta da kuma uwaye ma suna na kuna iya tambaye su idan kin ce badala ba sa ba wa ke biya kenan to wannan gwamnati ne ke kula da komai tunda komai magani akwai shi komai kawowa ne ake yi ana yi mu yanzu muka ƙare mi maganin mu mi komai da komai in ya yaro ya dama ba uwayen shi kina nufin cewa duk yaran da ke wurin nan ba a biyan ko sisi da magani da komai da magani da komai ba su biya magani kai komai ana yi musu nan ba su biya to Abdulkarim Ibrahim Shikal ya zanta da wasu mata da suka haihu a wannan asibiti. Wasu daga cikinsu na jinyar 'ya'yan da suka haifa ne, yayin da wasu ke jinyar aikin tiyatar da aka yi musu. Ga dai wasu daga cikinsu. aino mago kai mamudu wallahi zan kai ni sigi tonton suna na ruqayya mamudu na kawo jinjiri ne a saboda likitoci sun ce baya samun nonon da ya kamace shi na samu tagwaye ne da farko an keɓance su ne a wani guri inda likitoci kawai ke kula da su kafin daga bisani a dawo min da su a wannan ɗakin kuma sun bayyana cewa matukar suka samu sauƙi za a sallame mu don komawa gida digo te dama nga gittanga mu koifu to amma iya batun magani a nan kyauta ake baku ko kuma kuna saya ne safagawo nodin ni ce sai ba dan no bosi bana magani nan ake ba mu shi a matsayin kyauta ba ma biyan ko sisin kwabo kamar yadda na sanar da kai kyauta ake ba mu shi yam da ni gurati sai sai kuma wannan malamar wadda da farko ta bayyana wa abdulkarim shikal sunanta sunana hashara umar magashi kamar Allah ya kaddara kun sauka lafiya nan ko kuma sai zarin aka yi muku zaren ne aka yi mini a nan wurin da ake ajiye yaran na kuna da yaro ciki eh ina da ya ciki kyauta ne komi da komi ba a taba amsan ko dala gare ni ba kwanan ku da wannan kwana na yau uku komi kyauta ne babu ko dala da aka amsa ba a taba ma reklame ba a ce muna mu kawo ko mu yi hakan ga eh amma akwai wasu mata da yawa nan ko kin shi wata ta ce ita ta biya to kamar kin shi wata labarin ta ce mu sai da muka ba da shi kaza kai kaza a'a ban shi ba wannan ba ban shi ba to ya batun kulawa saboda an san cewa akan zargi jami'an kiwon lafiya da musgunawa mata yan haka su asibiti faɗi gaskiya ni yaya batun musgunawa to wannan ba a rasawa ko kaka ne <laughs> ah, ba a rasa wannan akwai masu sauki akwai wanda ba su da sauki in sun zo suna tarban mutum da hannu biyu kamar dama sun taba sanin mutum wasu kuma wallahi sai sun yi hada <laughs> amma dai game da abin da ya shafi kulawa da magani da makamantarsu ba wata matsala a matsala ko ni Allah ban samu matsala ko ni ba to sai dai wani lokaci a baya an yi zargin cewa an daina aiwatar da wannan siyasa da ke baiwa jama'a damar samun kulawa a matsayin kyauta zargin da lawale ali shugaba asibitin na martani ta isaka gazubi ya musanta ba boyayye ba ne wannan kowa ya sani kasan wani lokaci mutane sun ta mu nan wurin suka ce kamar ba a wannan siyasa wadda shi shugaban ƙasa ya shinhiɗa ta ɗaukar yara ƙanana ko mata ba tare da sun biya titiriti ba to da aka zo shi ministan ɗin sante ya zo ya kewaya ya je ɗakuna daban-daban ya je ya ga mata daban-daban ya je wurare daban-daban ya ta tambaye su kuna biya ko ba ku biya wanda aka tambaya sun kwatanta ba su biya ko dala ba. To masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI Duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan karo sai lokaci na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin Abdulkarim Ibrahim Shikal wanda ya haɗa waɗannan hirarraki ni Zainab Ibrahim da na gabatar ke muku fatan alheri ku ta lafiya. Waɗansu na ta nishi, waɗansu na ta ruri, waɗansu na ta kuka, waɗansu na ta kuka.